kara asadik kuma kaka ɗauka wannan marin da kamun zai rage min wani ba'ari na ƙaunarka ko kaɗan ai dama na gaya miki wai dan Allah ma an tambaye ki an taɓa soyayyan nan dole ne ka kiyaye kanka wajen ma soyayya hawan kawara ko in ce hawan karan tsaye domin ko baka san yadda zaka tsinci kanka ba a ƙarshen zamanin soyayya ta za ku ki ci gaba da shan bugu kamar yadda tumu kan sha casa bayan bucewar damuna dan ba zan daina dukan ki ba <laughs> ai yanzu na fara a sadik in dai soyayya ce daga maki gani sai zukatar mu to barin gaya miki ko ma dai menene ni ba ni da wani wani abu a raina wai da wani soyayya ko wani abu kamar da ke bayani a yanzu ba wani ba wani abu ni ban sa komai a gaba haka ba shine mafita ba mafita ita ce kawai ka amince da bukata ta lallai na fuskanci you are determined. You are jobless. You don't know what you have. Sani, mm. we make it happen. No, ko dai mace ce yanzu a wannan lokacin a kyale ta ake zaɓi mace amma ba ya tarsa sai sai na aure na ya aure kuma auren da ba ma su nake ba kuma san wanda nake son za a ba nake to wannan abinka mahaifinka ai alheri yake nufin ka da shi in ya yi haka ba ai ba laifi ba ne auren ai ya fa a gare ka ne da zaman ka haka ai ba a zama nake ba a kyale nan gama masters ne karatu nake na gama digiri zai shiga masters gan an na gama karatun nan gaba daya a nan kafin lokacin ne ma na ga wadda na kan shiwa ya dace zama zauna ita amma shiga da wadda ni ba ta a bani haka ne ma na yi tunanin a ce in ya bar mutu amma duk da haka ɗin da yi ka yi ƙoƙari ka yi biyayya a gare shi ka san shi mutum ne kai ɗaya in ya ce eh eh in ya ce a a a ka yi biyayya a tare da shi in sha Allah ba ga amfanin abu amma wani damuwar da ke ciki ba na son so ka saki na ka ci gaba da wani don ka fahimci ne kake amfani da ka ci abinci don me ka je ka ci abinci ko dan rai na yi bane ka je ka ci abinci an kai maka ɗaki Sadiq ina ta maka magana baka ji na ne to in na ji me yake son da miki menene a'a ba ai ko tsaya mu dinga gaisawa ka da mu dinga gaisawa ko da fa da ni mana Sadiq ke wai ke ni ba za wai ki nazari a kaina bane dan Allah ta gano waye ni me yasa kika fiye kwarzaba ne kin fiye damuna <laughs> ai nazarin kenan dan koyi da ban yi nazarin ba ta baka dinga gani na ina jele akan ka ba sai ka ce mara aikin yi aikan baban ke bahijja bari in faɗa miki dan Allah dan annabi ki daga harkokina saboda kin fara shigan ma ta. ai fita a rayuwarka hadari ne a cikin tawon rayuwa ya kamata fa ka fuskanci halin da nake ciki a kanka a wannan damuwar ki ce ni ma bai maka tilas akan so na ba za ka iya ci gaba da nuna ƙiyayyar ka kaina kamar yadda ni ma na yi ɗamarar nuna ƙaunata a kanka daga nan har zuwa ƙarshen rayuwata. lalle ma baki da hankali kin ga ki gaggauta bace min daga na in ba haka ba zan miki wulakancin da baki taɓa tsammani ba wallahi hmm. zan tafi amma ba don wannan ikirarin da kai ba zan tafi ne domin kare mutunci na na ya mace amma ka sani ko na tafi ka daina gani na a yanka a yanzu to ba za ka daina gani nan a zuciyarka ba ko da a ce a gurbin kiyayya ne ma wai kana nufin duk abin da nake gaya maka da wasa ne ba ka ji eh abu ba haka ina son a taimaka mu ne a tun da karatu nake yanzu da a ce na da al'amari haka ba a daga maka zancen banza zancen wofi gane to sai sa maka ido to bari ka ji in gaya maka aure ba gudu ba ta da baya za a yi shi na amince amma ba san kamar da na gaya ma an bani ba ka da wata magana ni na riga na yanke hukunci na san cewa aure suna ce ta mamma da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aure da ko ina so ko ba na so lokaci zai zuwa. amma kamar da gaya ma a zamanance da ake cikin su sai ka samu cewa lokacin ilimin shi zai amfani ka kabin da ya sa ni karsa sake kuma ga a da nan yanzu su ma an matan ba wani abu tangible ne da kai ba abin sai ka ji ba ka shi yasa ake barin da to na ji daɗi da cewa aure sun na cika ɗan mamar suna ruwa suna to ni na riga na yi hukuncin abin da za a yi eh, ka tashi ka ce hajiya ya kamata a ce kin sa baki a cikin maganar yaro. to alhaji ya kake so ne ne na yi masa magana na yi masa magana sai ya ce mun in saurara tun shi dai ya gama karatu to ya zan yi da shi abin da yake ce miki kenan yi a to ki ban da shi ni na san abin da zai ba za mu samu ido ne da shi ya rinka yin abin da ya dama ba zai aure ba ba haka bane alhaji da namiji ne shi fa ba ba a bi shi a hankali har ya gama karatu in ya so ba sai a yi magana ba wato hajiya na lura kowace kina bayan yaran na akan duk wani al'amuran su haka ne kake dai amma ya za a yi goyi bayan shi amma ya zai haɗe karatu da aure hmm? a bar shi ya samu ya kammala ɗaya kuma sai ya ji da guda ɗaya aka kace shi ke nan wani sake mishi magana tun da na ga dai ranka ya fi sarri a abin nan ya yi auren yanzu na ji magana amma za kawai kin tsaya kamar shi ya aifin sai da ya damu idan baka amince da bukatata ba to zan iya shiga kowane irin hali in dai akan ka ne in ko haka ne ai ku ta halin da za ki shiga da tun kin shiga tun dan ni ban taya ki ba wajen neman wannan hanya da ke ha ba asali yanzu maganar ta ce ta zama maka hayaniya kin ga in kina ganin ciwar kowane hali za ki shiga a kaina riba ne a gare ki to ga fili ga doki yau dama na daɗe ina farautar ka to gashi sai yau Allah ya haɗa mu da kai ke dama bai da dama saboda wannan abin kike ja min aji kai da ta Musa ka kiyaye ni na ji ba ina ja maka kunne akan irin wannan katsalandan inda kake mu amma ka gagara kiyaya ta haba bahijja bai kamata a ce kullum ina yawo da kaunanki a cikin raina ba amma a ce saboda wannan mutum saboda wannan abun a ce zaki daga wulakanci haba bai san ki fa nake ba haba da Allah ai ya kamata amsoshin da nake baka su zama maka darasi a tare da ni to wani irin darasi kuma to ni ke ce darasi na kin kasa ganewa ne kawai kaga malam kowace irin ma darasi ne matsalar ka ce ba tawo ba kaga in zaka tafi maka ban jira na yafi maka dan ni tun nema kaina makoma duniyar masoyan zamani baki da wani makoma da ya wuce ni domin ni ne mutumin da in na kasance a gare ki zan zama miki sinadari na rayuwa kaga musa wallahi wallahi in baka bar nan ba to duk abin da ya biyo baya ka zargi kanka to shikenan bayijja zan bar nan wurin saboda ina gudun bacin ranki amma ina so ki sani zuciyata tana tare da ke a duk fatin duniyar duk inda zan je saboda haka na baki lafiya jin mutum da ma zuwa yana kula da marasa lafiyan shi da ya bi masa alkhairi hmm? dama ka san fashi likita ne ke kaɗai kika san likita ne ni ban sani ba idan don't have any business with him balle kuma ke Asali, waya magana da muka yi da kai ne, ka ji kai shiru. ji ko wai ya manta dama na gaya miki yaran nan ba zai daina wannan taurin kai ba alhaji ba abin mamaki bane in ya manta saboda kukan yi maganganu da yawa da shi ai ai dama na faɗa duk abin da yaron nan yake yi goyon bayan ki yake samu sai na yi magana ki ce ba haka ba ko ɗaya alhaji alsadi alhaji na tuna maka ne da batun aure da kuɗi da shi in ka tuna gaskiya ne mun gashi da wai ka azabdin maganar nan da kake yi na ce ka kashe kwaban ka ne duk abin da za a kashe da kuɗi na zan kashe har ka isa ka ce baka shirya ba me ya kake da shi wanda za ka shirya ka shirya abu ba haka bane kamar yadda na faɗa maka a baya ina son sai na yi mun shiru kana da magana da za ka gaya mun ba ni son wannan magana ta suka tafi kuma za ka ga yadda zan yi da kai alhaji ka san fa alsadiq yaro ne ne mutum mutum dama kaman gumba kaman katanta dama bakin kuɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba haba as-sadiq manzon Allah ya ce in masifa ta yawa kawai ka ce inna lahi wa inna ilaihi raji'un ko ka istighfar to ni wannan abun ya zama yin masifa tun daga nesa na hange ka nake ta sauri don na iso ka siddiq ne wallahi yau ka mun kyau kwantar da hankalinka a siddiq ai ga ni ga ka ni a tunani na ai baka da wani damuwa ko ba haka ba ba haka ba sadiq ba na bukatar mu dinga ganin ka a cikin damuwa don ni ma ina tsintar kaina a cikin damuwa sakamakon damuwarka ni wallahi ban taba ganin musiba irin wannan ba ya kamata a ce ni kin fita harkata ai ko ni ko nake da zuciya amma sai dai kashi matsalar da aka samu na riga na mallaka maka ita kuma ina jin kunya kamar yadda kake a ido na a ce na maka kyauta da zobe kin ga hausa dai sun ce ba kyauta tukuici ko to ni ban yaba da tawa kyautar da ta kai min ba ta zuciya don haka ba ni da wani magana kin ga tukuici sai dai ai wanda ya baka kyauta yana bukatar godiya so da haka kamata a ce ka to ba na so dole ne ba dole bane amma ana iya ma zuciya dole kanta so abin da ba ta so kin yi kuskure babba domin ba za ki iya jan rakamar ta a ce wai har ta bi ki tana bibiyan ki ba <laughs> bi a hankali yan samari soyayya ta akwai sun shan kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in zaka so mutum ka so shi dan Allah haka idan ma zaka ki to ka ki shi dan Allah ni to dan Allah nake son ka kai ma'ana ka bangaren kana so na dan Allah ke wallahi wallahi wallahi this is the last one Oh, so did you go on? Okay, nothing. daga makarantar nan na dan tsayan makan bita yawa sadiq dama maganar nan ne ke so ne shawara kai ina so ka sani ka daina mun wani wale a kan maganar nan da muka yi na magana auren da to amma to amma me wato sai abin da kake so za a maka ko kai abu ya ba haka wani wannan shine dalilin abin da ya sa nake saurara muka saboda irin biyayya da gare ni amma ban san me yasa ke min taurin kai akan wannan ba. wannan ba zai sa ba su ta abin da na yi niyya ba sai dai zan yi haƙuri akan duk wani kuskure da za ka tashi ka je. Salamu alaikum. malam. Da. Tsara Allah. Dama wurin ka na zo. ne in ja mawa kunne. Da ka fita daga hanyar bahijja. Dan bahijja ba kalar ka bace. To masoyan zamani. Hakikanin gaskiya ni kam na san bahijja ba dace da ni. Kuma ni ma bahijja barin gaya maka. Ta shiga min rayuwata ta dame ni. Barin gaya maka daidai da ƙwayar zarra wallahi ni ba na santa. Rigima ce kawai irin tata. ba wannan ka san baka san da kake hura mata kunne take mun wulakan da ta ga dama ta yadda da kowa kaɗai ta eh, kai ko ɗaya kamar yadda kasu na faɗa ma ni ba wani ta ko ba san ta nake ba yi ita ka kaga an yi bias ba san daga tare Allah malam sai zuba kake kamar wata kanya to to wace tsayuwa kuma ai a tsaye nake in ma zama zan in ma tafiya zan koma me ni da zan baka dai a yi hankali kai da Allah malam ta haka na fuskance ka to ni dai barin faɗa ka ji. in har baka fita daga hanyar bahijja ba wallahi tallahi duk abin da ya same kai kaza bayan gaya mamala wallahi wallahi da da za a yi kai yarinyar nan ta rabu da ni bayan ita ɗin da zaka mallaka har kyauta sai na ƙara ma saboda ni ta ma. kai baka isa ka sani ne aikin da ban yi ne ba wallahi saboda haka ba abin da zan mani naji ni ba tashin hankali zan yi da kai ba amma ina son ka sa wa zuciyarka ruwan sani. ai ni a yadda na ji likitoci ba sa saurin fushi tunda na ji kamar tana cewa kai likita ne ko eh to ni dai na dai faɗa maka ba wani daɗin baki nake bukata ba su da kana taɓa mutane wani zuba gaskiya mun bi wannan lamarin na abin su ne zan bari musu hakuri fa da bin umarnin da ya baka shine a ala a gare ka ba ja in ja ba amma ina riga na faɗa cewar ba ni da yin eh, shirin yin aure yanzu ba aure nake so ne yanzu ba ina bukata kara mu lokaci kar ka damu asali insha Allah ba za ka tafi ba kan wannan lamarin kuma wannan hange na mahaifinka ai abu ne mai kyau yake nufin ka da shi amma yanzu ba ba ni ba mace mace balle a cikin na girma ana neman jawo wata fitina ni yanzu a gidan na a ce na girma namiji ne bane asali ka ci gaba da biyayya wa mahaifinka kamar yadda ka saba tun a baya shine babban farin ciki ne ma ni ma mawaki ne me zai hana ba za a dan bani wani lokaci dan kaɗan ba zuwa nan ba abin da ya sa wato alsadiq iyaye sukan dora 'ya'yansu akan turba ta gaskiya wacce in kuma har sun bi ta ba za su taɓe ba kuma da zarar sun kauce mata to fa sai abin da mutum ya gani ba shi kadai abun ba zai shafa ba hatta wanda yake kusa da shi sai ta shafe shi insha Allah za ki samu kyakkyawan zaton da ke akai amma ni ne dan Allah ina roƙo alfarma wannan magana Allah yadda da kai akan ba sa abin da yasa kake min irin wannan wulakanci saboda ba kya kishin kanki ni kuma ba ni da lokacin da zan salwantar da rayuwata akan ki ina fata kin gane ba zan gaji wajen isar da sako na zuwa zuciyanka ba domin na san Allah ya yarda kasa ta kusancin cin moro mm, hakikanin gaskiya zaki wahal da kanki domin zaki daɗe kina haka baki da ba kai sadiq ƙarya kake yi dole ne ka so ni ko da da wasa ne dan baka isa na ɓata lokaci na akan ka ba mun haɗa kanki da aiki hmm, mun dai haɗa kanmu da aiki kai na kiyayya ni kuma na soyayya yanzu ne na tabbatar da cewa baki da hankali ba mu da hankali <laughs> to ai ka irin ta nan na ce ki amince da ni kin kike amince da ni kuma wannan shine na ƙarshe kan ki ƙara talata a hanya ko a wani guri ki ce ma za ta magana na gaya miki to ai ga irin na yi na yi kira na ki so ni ina san ki mala karbu da ni da Allah to shikenan naji me abin ya. yi ina fatan baka manta da akawun daga ɗauko mu eh ban manta ba amma ina san da Allah a ɗan mun uzuri ɗan ƙanƙanin lokaci ana riga na ba lokaci ka san ni ba mutum ne wanda za a rinka yawo da hankali na ba Ba ka buƙatar mu da kare saboda kai ba yaro ba ne ka yawo zan yi insha Allah ana yi haƙuri tun da na ba ka dama hannun tsawon sa'a uku Allah da zan yi ƙoƙarin da lafiya ta shawara a uku ya rage maka a cikin zabuka ko da na kwata ah, Sadiq, ka gani da kana zaune da mahaifinka lafiya, amma kwata-kwata yanzu kana nema musa tafiya. in kai la'akari da yadda kake da shi yanzu kai ka san ba kamar da in ka za ka akwai bambanci karara haka ne mama amma ni ina ganin cewa abin nan bai bata wa abba da yawa don da ya bata masa rai da ya dau mataki kai. har yanzu akwai kuruciya a tare da kai ya kamata ka gane cewa abban ka ne yake maka saboda biyayya ka ga shi alam kwarai kuwa domin tun kana dan ƙarami da ka taso a gidan nan musan wani abu bari bari ba har kawo yanzu alhamdulillah na gode wa allah da ya bani iyaye na gari kuma suka bani tarbiyya ta gari don haka ina so ka ci gaba da yiwu na gari sallah kai kai eh nayi nayi abin da ma sai to shi kenan ka jira shi yanzu sai to ka tuje sallah kai sai yanzu ka mun dawo dawowa gidan a wallahi wani dan abu ne ya tsaida ni a makaranta ne dan aiki ne sakamakon saba mun alƙawari da kai na sa aminu na turo min ƙasa dan na ce ka je na san gidan jiya za a kwabawa zuwa za ka yi a wala bana dan samu dan matsala ne kuma Allah yadda zai saurara ba babanmu la cikin kar că bata wa kanka n-a să yanzu tana la cărmină. kar că bata mai cum te a inda za ka je sai ta zo mun yi waya ma in ta yanzu ya riga ta zo ta yanzu ka tana kan hanya insha Allah ba kuma za ta zo Salamu alaikum. Da rafi. Sun tashi, sun tashi. Amin wa alaikum salam. Sana'u. Yawwa Talatu. Talatu. Lafiya lau. Ba gajiya. Ya umman Wannan ita ce yarinyar da bai kawo bayan Allah ya. Saboda ka ina so ka kiyaye ka zauna ku fahimci juna da kamin. Amma abba. Kakkace komai. Yawwa. Allah ya muku albarka. mu za mu ciki to me kake nufi da so kake ka ce musu abin ta ka so na ne dan Allah ya ni nan text ma nake ina chatting an mun text ina reply اللهم إني أستعينك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم على أسأل وأنت علم الوجوب اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر كرم في الدين ومعاشي وعاقبة الأمر فكرف له وسره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 gidan lafiya ko? Lafiya ko. ita ce Bahija. Allah ya dai kun amince ni ita nake so ko Aikin. Aiki. zuwa Bahija. Ita dama mana. Mm. Ba mu Sannan zuwa. Yawa sannan. zuwa. Yawa. Sannan. Yawa. Um, Lafiya. Ba da cewa ba. To, eh, ce wadda nake so Allah ya ɗaje ka amince za a ita ce ya kawai wacce yake so ai ka riga ka bakin alkalmi ya bushe na riga na zawo maka matar da za ka aura ka fi damu da in ji komai na sani kar ka damu shi ne a abin da wani lokacin da kwaɗe yake ganin zai yadda ai dole yadda ne ina so ba sunan nake ma dan sunan ya dan kwace mu bahijji na san baki san dalilin zuwa na wajen ki ba illa wata bukata da nake bukata guda ɗaya kina ji na abin da nake bukata na farko dai zaki hakura da auren ki da sabbi ni kuma na musanya miki da wani romo ban ji ta zaka ba amma gaskiya ni ina a asadik da gaske saboda haka ba na tunanin akwai wani abin da zai iya farsansa a zuciyata yarinya bai kamata ki bar wannan damar ta wuce domin akwai dalili mai ƙarfi na neman amincewa kan ni dai na gaya maka domin ni na ta salimin zikiri a kansa ko da ba zan ci riba ba gaskiya karki damu za ki ci maburinki amma ina tsammanin za ki ba da damar cin kasuwa bayan ta gani ban gane ba me kake nufi da haka karki damu ai kin samu damar wadda kake so ki aura da gasken gaske tarbar shedan da na sani shedan dama kai nake jira tun ɗazu kuma ban ga ka fito sai kuma me sai kuma ga ka to na gode kuma yayi kyau a sauka lafiya wai baka gane ni bane ko yana irin magana ke yi ke ce wadda za a auren dole ko ba ke bace ki ce ban gane ki ba na gane ki mana haba kana nufi ka ce auren dole za a min da kai kar fa ka manta ni ma yar lele ce ko kuma in ce na fi kwarai kuwa amma ke kanki kin sani da ina muradin ki ainihin zan dauka fa in tafi har inda kike ko shi yasa na ga ai gashi kai kina ta jile a kofar gidan mu wai kuma kina faɗa min wake yar lele har ya faɗa min lele? Ni da ake ba a daina ɗan riga ba ni ma yadda kike jin kanki haka nake ji kaga ni na gaji da wannan dogon turancin yanzu kawai tambaya ta anan shi ne haka ok yadda aka yi so ki gani to sai an ji wallahi in na kalle ka sai na ji ina jin daɗi a cikin zuciya me yake tunani abin da yake ban mamaki lokacin da wai kake zuwa kofar gidan mu kai a wuri na za ka gidan kin feshe ina dauka wani abin kuma arziki da yake faɗa me ya turo da wannan magana <laughs> eh? Khadija. Khadija. na Me ina tuna kawai irin wahalhalun da ka bani. Ai wahala ce shan wahala. Wahala tukuna. da ni kin ji yar uwa abadan ba zan cuce ki ba hakuri zan baka ɗan karki bi dan Allah ki amince da ni amma akan soyayya alkawari ni ba zan yi shi ba Ya zanyi da raina dama mutuwa ta zo ta nake so yanzu gani ka ta kuma mun bata zan tafiya ta tun da guna babu sauran gata fatan alkairi shi zan yi in ba abadan ba zan cuce ki ba soyayya